Sama'ila ta biyu Sura goma sha hudu Absalom ya koma Urushalima Yawab ɗan Zeruhiya ya gane cewa zuciyar sarki ta koma kan Absalom, saboda haka yawab ya aiki wani zuwa ta kowa. ya sa a zo da wata mace mai hikima, ya ce mata, Ki yi kamar kina makoki, ki sa rigar makoki, kada kuwa ki shafa mai, ki yi kamar mace da ta yi kwanaki da yawa. tana makokin matattu, sa'an nan ki je wurin sarki ki ce masa haka, sai yau ya faɗa mata duk abin da za ta faɗa, da mace da ta fito daga kowa ta je wajen sarki sai ta rasu na har ƙasa don ban girma, sai ta ce, Ka taimake ni, ya sarki. Sarki ya ce mata, Mece ce matsalarki? Sai ta ce, Tabbatacce ni gwauruwa ce, mijina ya mutu, baiwarka tana da ’ya'ya maza biyu, suka yi faɗa da juna a fili, kuma ba wanda yake can don yă raba su, ɗayan ya bugi ɗayan ya kashe shi, to, ga duk iyali sun hau kan baiwarka, suna cewa, Ki ba mu ɗayan da ya kashe ɗan uwansa mu kashe, don ran ɗan uwansa da ya kashe, sa'an nan za mu hallaka magajin shi ma, za su kashe garwashin wuta mai ci da nake da shi kaɗai, su bar mijina ba suna, ba jika a duniya. Sarki ya ce mata, Koma gida, zan ba da umarni a madadinki, amma macen da ta fito daga takowa, ta ce, Ranka ya daɗe, sarki, bari alhakin shari'arka ya kasance a kaina da gidan mahaifina, kai sarki da gidan mulkinka, ba ku kula da laifi a ciki. Sarki ya ce, In wani ya yi miki magana, ki kawo shi wurina, ba zai kuwa ƙara ki ba. Sai ta ce, To, bari sarki ya rantse da Ubangiji Allahnsa, don ya hana mai ramako yin ƙarin hallakarwar da aka yi domin kada a hallaka ɗana, sai ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, babu gashi guda na ɗanki da zai fāɗi a ƙasa. Sai mata ta ce, Bari baiwarka ta ƙara yin magana sau ɗayan nan, wa ranka ya daɗe, ya ce ki faɗa. Matar ta ce, To, don me kai wa mutanen Allah irin wannan abu? Sa'ad da sarki ya ce haka, ashe, baka hukunta kanka kenan ba? tun da yake sarki bai yarda ɗansa ya komo gida ba, kamar ruwan da ya zuba a ƙasa, wadda ba a iya kwasa, haka dole ne mu mutu, amma Allah ba ya ɗaukar rai a maimako, yakan ƙirƙiro hanyoyi domin mutumin da aka kora kada ya kasance yasasshe daga gare shi. Yanzu gashi na zo don in faɗa wannan wa ranka ya daɗe, sarki, don mutane sun tsorata ni, baiwarka ta yi tunani ta ce, zan yi magana wa sarki, wataƙila ya yi abin da baiwarka ta roƙa, wataƙila sarki zai yarda ya ceci baiwarsa daga hannun mutumin nan da yake ƙoƙari ya hallaka ni da ɗana daga gadon da Allah ya bamu. Yanzu kuwa baiwarka tana cewa, Bari magana ranka ya daɗe sarki, ya ba ni hutu, gama ranka ya daɗe sarki yana kama da mala'ikan Allah cikin rarraba nagarta da mugunta, bari Ubangiji Allahnka ya kasance tare da kai. Sai sarki ya ce wa matar, Kada ki ɓoye mini kome daga abin da zan tambaye ki, matar ta ce, Bari ranka ya daɗe sarki ya yi tambaya. Sarki ya ce, Anya babu hannun Yawaf a cikin dukan wannan? Matar ce, Muddin kana a raye, ranka ya daɗe sarki, ba wanda zai juya dama ko hagu daga wannan abin da ranka ya daɗe sarki ya faɗa. I, bawanka Yawaf ne ya umarce ni in yi wannan, shi ne kuma ya sa kalmomin nan a bakin baiwarka. bawanka Yowab ne ya yi haka don yă daidaita al'amura, ranka yă daɗe yana, yana da hikima iri ta mala'ikan Allah, ya san dukan kome da yake faruwa a ƙasar. Sarki ya ce wa Yowab, To, da kyau, zan yi haka, je ka dawo da saurayin nan Absalom. Yowab ya na har ƙasa don girma, ya kuma yi wa sarki kyakkyawar fata. Yowab ya ce, Yau bawanka ya sami tagomashi a gare ka, ranka yă daɗe sarki, gama sarki ya ji roƙon bawansa. Sa'an nan Yowab ya tafi Geshur ya dawo da Absalom Urushalima, amma sarki ya ce, Ya tafi gidansa, kada ya zo ya gan ni, saboda haka Absalom ya tafi gidansa, bai kuwa je ganin sarki ba. A cikin dukan Isra'ila babu wanda ake yaban kyansa kamar Absalom, tun daga kansa har zuwa tafin ƙafansa babu tabo a jikinsa, a duk sa'ad da ya aske gashin kansa, yakan aske kansa lokaci-lokaci sa'ad da ya yi masa nauyi, yakan auna shi, nauyin gashin kuwa yakan kai wajen shekel ɗari biyu a ma'aunin da ake awo. Aka haifa wa Absalom ’ya'ya uku maza da ’ya mace guda sunanta Tamar, ta kuwa zama kyakkyawan mace ƙwarai. Absalom ya zauna a Urushalima shekara biyu, amma ba tare da ganin fuskar sarki ba, sai Absalom ya aika a kira masa yawaf don ya aike shi wurin sarki. amma Yowab ya ƙi zuwa, saboda haka ya sake aika sau na biyu, amma ya ƙi ya zo, sai ya ce wa bayinsa, Duba, gonar Yowab tana gab da tawa, kuma yana da sha'ir a can, ku je ku sa mata wuta, sai bayin Absalom suka sa wa gonar wuta. Sa'an nan Yowab ya tafi gidan Absalom ya ce masa, Me yasa bayinka suka sa gona ta wuta? Absalom ya ce wa Yowab, Kai na aika, ka zo nan, don aike ka wurin sarki ka tambaya. Me ya sa na dawo daga Geshur? Ai, ya fi mini a ce ina can har yanzu, yanzu kuwa ina so in ga sarki, kuma idan na yi wani laifi, to ya kashe ni, saboda haka yau ya tafi wurin sarki, ya gaya masa wannan, sai sarki ya aika aka zo da Absalom, ya kuma rusuna da fuskarsa har ƙasa a gaban sarki, sarki ko ya sumbaci Absalom.